DW dandalin matasa. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a cikin shirin dandalin matasa da ke bibiya da kuma tattauna batutuwan da suka shafi matasan don kawo gyara. A wannan jikon shirin zai yi duba ne a kan matsalar kwaɗayin wayar iPhone wato da iPhone craze wanda ya kama matasa musamman mata da kan yi dukkan komai don su mallake ta. tare da ni a cikin shirin. Sunana ambassador Abdulgani Ibrahim Adam Suleiman wanda fagagen yada zumunta aka fi sani da aro speaks ko kuma a ci Gemo speaks Sunana Kin Muhammad Faisal KMF wanda ke karantarwa kuma na harka ta sharhi na rayuwar yau da kullum. Da kuma ni Jamila Ibrahim mai zango wacce zan jara gamar shirin. waka ke so ni zana rera ya jama'a sai ku saurara ku bi ni sannu dan Idan za mu dangana al'amarin da kimiyya da kuma wasu abubuwa da ke tafi da ita misali shafukan sada zumunta na zamani kamar su Instagram, Facebook, Twitter da dai sauransu da dama balce ma TikTok wanda ya kasance jigo ga matasan a yanzu. Shin za a iya danganawa da wannan yanayi da makasanci kanmu? za mu fara da kai jakadan matasa ambassador abdulganiyu ibrahim adam suleiman tabbas yana da tasiri sosai yana da nasaba sosai a gamar da taɓarɓarewa da lalacewar tarbiyyar 'ya'yanmu saboda social media ne kamar yadda idan kin duba zuwa tiktok mu da ya duro nan afirka sai mu muka ɗauke shi ɓarayi ne na nishaɗantarwa wannan ya rawa wannan ya murguɗe murguɗe wannan ya wake wake wannan ya zage zage wannan ya zama wuri ne kamar na yaɗa habaici da ya dubbar a kanmu saboda asali idan kin duba shi asalin tiktok ba an yi shi bane domin wannan manufa an yi shi ne domin ci gaba na yara yara masu fasaha yara masu basira yara waɗanda suke da kwakwalwar da za su kirkiri sababbin abu wanda zai taimaki al'umma ya taimaki iyayensu ya taimaki su da kansu da yaransu da jikokinsu masu zuwa baya amma mu sai muka juya abin bilkis hamza mai ga kina yawan tattauna maudu'an rayuwar mata a cikin shirinki na rediyo kuma kasancewarki matashiya da me za ki dangana wannan yayi na kwaɗayin iphone kin ga kowane zamani da abin da yake zuwa da shi sannan kuma zamanin mun ga shi kuma da iphone ya zo ah, ce jiya ba yau ba Eh, yayin ni da wasu kanni wa hasatan mata an je an yi karatu ma ba da waya ba kowa na amfani da laptops ne yana karatu ko ma a library a library a je a yi saura mm. haka ne amma yanzu zamani ya zo da shi kuma nashi salona salura wa hasatan ce iphone da yana jan hankula wasu na nan suna kama yan wayensu suna amfani da shi dole ne su kuma su yi amfani da shi duk yanda za su yi su same shi za su samu daga ciki wasu matan ma suke zidda mutuncin su don wata tun da ta samu sai ta ce ma don wata ake ma sai kin samu saurayi wannan ki bace ta sai miki kamin ta samu kuma saurayi kuma ya samu a burinta yan mata na guda uku Aisha Yusuf Farida Musa da Aisha Abdullah matasa kuke sabon jini farawa da ke aisha yusuf ko kina da jawabin dalilan da ke sanya dole sai na yi iphone a tsakanin sa'annin naki da ma watan na nan ba kudi amma da zaran ya zama iphone ta san kowane anyan da ta bi ta samu kusan kowane shekara suna release suna fito da sabo sabo to inda eh, misali tana amfani da aids da sr ya zo tana shawa ita ma ta samu kowane anya akwai watan da tana ta ce ma masu sayarwa ko ya yi amfani da ita ya so turki na ta aids nan ta swap kai ke na hakan watan ma na nan school fees ta shi turki ta yi ta yi ta si Kudin makarantar ma hakan dewa ma shi sa iphone dai lamarin shi gaskiya ya zo ya bata mata taki dewa akwai wanda na san sanadiyan ta samu iphone ta sa kanta cikin sata da wayansu kuma suna sayar da kwayoyin miyagu miyagun kwayoyi yes miyagun kwayoyi saboda dai su samu kudin nan da sauri kin ga iphone yawanci yana da tsada so shi inda ta jira ta yi aiki one month two months nan ya dade mata wata biyu ko daya na ya dade mata wurinta tana gani ya dade tana son ta same shi da sauri ta doki ta sai iphone ta da shi wayansu kuma suna sata a je wurin taro ta gana dan wanta ta doki ko kuwa kudin wani ta doki ya ta biya ma kanta bukata duka saboda ta samu wannan iphone nan yanzu zan shigo da kin muhammad faisal masharhanci a kan al'amura na yau da kullum na rayuwa kada malami a babban makarantar sakandare inda a nan ne matsalar ta fi kamari inda matasa ke fadawa wannan garari saboda takara tsakanin 'yan uwansu. Muka duba al'amarin da yana ci mana tuwa kwarya sosai a makaranta. don in ka duba ma tsari na ghana education service haramun ne na ghana haramun ne a ce talibi ko taliba ta yi amfani da salula ma a makaranta yasa a haka in an kawo aka kama mutum da irin wannan abu haka doka na nuna ya kamata a kwace a rike har lokacin da mai shi ta kammala karatu yasa wasu makarantun na da tsari daban-daban da suka aje wasu na nan akwai bond da ake yi shine takarda da iyaye za su zo kamar yarjejeniya yarjejeniya da za a yi su zo su saka hannu tare da yaro ko yariya da ke nuna mai shi ba zai kara kawo salula a makaranta ba wasu ma ana bata shi ne gaba daya ana saka yaro ya zo ya dauko dusi ya fasa gaban sauran talibai amma matakin kariya a cikin makarantu kaga da akwai irin kungiyoyi ko club na wasan kwaikwayo na abubuwa da dama kan wayar da matasa akan wasu abubuwa da ya jibance rayuwarsu kuma na kula da kansu da kiyaye kansu. Eh ana yi da dama amma hajja Jamila mu lura kaman yanzu muna cikin zamani na akwai kimiyya sosai da dole ne kuma ana gina yaro a gina shi kuma kan kimiyya don ba haka ba gaba shi ma zai samu kan cikin wani yanayin da ba zai iya yi rayuwa irin ta zamanin ba wannan akwai kokari da ake yi don ka zo cikin kowane makaranta misali za ka samu akwai src sun ɗalibai baki da tukuna akwai irin su wds writers and debaters society wanda inda yara ke koyan irin rubuce-rubuce haka akwai kungiyoyi da dama da yara ke ciki a taimaka musu wurin gina su ba da zallan harka ta karatu kadi ba. Waɗanne matakai kuke ɗauka na sauyi ko gyara? Da wannan abu ya kamata iyaye su dinga zama da 'ya'yansu suna musu bayani. In an kai lokaci da za a use iPhone, ita za ta yi wa kanta wanda ma kenan na zamani ba yanzu ne wanda ya wuce yayin wanda ya wuce ba za ta shiga ba amma ya za ya samu haka lokacin da iyaye da maluma duka aka hada gwiwa aka bar hankulan wayan ga 'ya'ya mata ya komo kan karatu suka suka samu karatu yadda yake so da tarbiyya yadda ya kamata lokacin na kin ga su da kansu za su iya su biya wa kansu bukatunsu ba da sun dogara ga wani samari ba. Gana iPhone ambassador na dawo gare ka me shawarar ta karshe ga matasa gaba ɗaya da yake kai ne jakadan mu ko shawara na ga matasa gaba ɗaya shine ya kamata mu san ko mu wane ne mu san wani hali muke ciki yanzu hasatan ma mu baƙaƙe mu koma mu dinga bata lokacinmu akan abubuwan da za su taimake mu ba akan abubuwan da ba za su taimake mu ba wannan iphone da ya fito bature yana amfani da shi ne domin biyan bukatunsa mu kuma nan muna amfani da shi ne domin kwalliya domin wane ya gani ya yaba ni domin wane ya gani ya bani girma to menene amfanin da muke ci daga cikin iphone idan kika duba eh, eh, matasa kashi saba'in zuwa cikin kashi ɗari ba su sanya ma ake amfani da iphone din ba ana rike ta ne domin kwalliya domin selfie ɗaukan hoto zuwa wurin biki domin in siya girma a wurin ka yanzu kamar 'ya'ya mata ko kuma matasa mata waɗanda suke kashe kansu domin su rike iphone sai ki duba farkon fitowar iphone da ya fito an yi iphone 4 iphone 4 nawa ta fito lokacin da iphone 4 ta fito akwai budurwar da ta kwanta ta bada budurcin budurcinta ta bada zumuncin zumuncinta ta bata kanta saboda iphone 4 yanzu nan idan an baki iphone 4 ko an bata iphone 4 kyauta ba za ki ba za ta karba ba darajar shi ya wuce kuma ta kan iphone 4 din nan har abada ta kan iphone 4 ta bada budurcin budurcinta ta kan iphone 4 ta samu ciki iphone 5 ya fito iphone 6 ya fito akwai budurwar da ta ta samu ciki ta bata rayuwarta ta zubar da kanta ta zubar da mutuncinta ta kan iphone 6 yanzu iphone 6 ya wuce ya zama aikin banza so duk abin da za mu yi samari ya kamata a ce muna sa lissafi muna kuma hangen nesa saboda abin da zai kai ya dawo. da fatan iyaye malamai a makarantu da duk masu kula da yara za su kara mayar da hankali akan gina 'ya'yansu kuma da sanar da su darajojin mutuntaka fiye ga duk wani abin kyalikyalin yayin zamani kuma anan shirin zai dasa aya. godiya ta musamman ga dukkanin malamai da gudunmuwar naku na ra'ayoyi sannan abokan aiki sashen hausa dw birnin bon tarayyar jamus waɗanda shirin ya shiryu da tallafin ku jamila ibrahim mai zango ce na tsara na gabatar sai mun sake haduwa a wani dandalin bisalam.